kuma auren nan sunnar ma'aiki ne duk wanda ya ƙi wannan sunnan baya tare da shi to ya kamata a ce mata mu gane bai kamata a ce wasu abubuwan wani namijin fa ba wai ba kya mishi biyayya ba ne duk wani abu wanda ɗa namiji yake bukata kina mishi komai biyayya kina mishi amma shi kawai ra'ayin shi ne bai son ya zauna da mace ɗaya sai sama da haka to mata ya kamata mu kiyaye bai kamata a ce saboda za a yi mana kishiya ki ɗauki hauka da rashin hankali ki sa kanki ba sai ki haƙuri ki dinga kai kukanki gurin ubangiji shine kaɗai wanda zai iya yaye miki damuwar da kike ciki kuma Allah ya ga zuciyarki fimo kika tashi kina sallah kina kai mishi kukanki wallahi ko ke kika za ko ki aka zalunta sai Allah ya yi miki haƙinki to mata ya kamata mu kiyaye gaskiya ya kamata mu kiyaye akan wannan sosai da sosai in ma kina ganin ta shigo gidan ne kina tunanin za ta fitar da ke sai ki dage da addu'a ki ci gaba da kai ma Allah ki to dama idan kika ga kin fita daga gidan ko da ta shigo dama Allah ya rubuta tun farko tana shigowa za ki fita amma in kika fawwala ma Allah lamarin ki sai kiga komai ya zo miki cikin sauki to mata ya kamata mu kiyaye wannan in allah ya yarda a sati mai zuwa zan ƙara zuwa muku da bayanai masu tarin yawa wa'inda za su ilmantar da mu su faɗarkar da mu na gode